Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. karhe shida da minti goma sha biyar a ɗakin magana na studio kalangu masu sauran mu barkanmu da yau barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wata sabon muhawara ta studio kalangu shirin muhawara studio kalangu wani fili ne da ke ba ku damar tattaunawa kan maudu'ai daban-daban na rayuwar yau da kullum tare da ƙwararrun masana ku samu shirye-shiryen studio kalangu a nan birnin yamai kan alternative fm akan zangon mita goma da tara da dugu hudu biskut fm ta kwara tagi da kan challenge fm akan goma da shida da dugu shida haka zalika shirye-shiryen studio Kalangu na zo muku ta hanyar gidaje 38 sabukan hul Studio Kalangu a fadin kasar Niger da kuma kan Facebook Studio Kalangu da yanar gizo www.studiokalangu.org da kan WhatsApp. Shirin muhawarar Studio Kalangu na yau zai mai da hankali kan amfani da harsunan gida a cikin koyarwa a bangaren makarantu firamare na kasar Niger. kalubale matsaloli da ci gaba a jamhuriyar Nijar an soma damawa da harsunan gida a cikin koyarwa tun a shekara ta 1970 inda aka buɗa makaranta ta farko ta hausa da turanci a shekara ta 1972 a zandar To domin ba yara damar su bunƙasa a cikin karatun nasu ya sa makarantun suka ci gaba da bayyana a wasu jihohi na ƙasa. Daga makaranta 42 a shekara ta tara adadin makarantun ya haura ya ƙaru a shekara ta tara inda ya kai makaranta biyar da da tara tara. A nasu ɓangaren fannonin da ke kula da batutuwan da suka shahi damawa da harsunan gida a cikin koyaswa na makarantun firamare su ma sun samu sauye-sauye da dama misali daga ƙaramar ma'aikatar da ke kula da kwamitin ƙasa na ilimi da horo a shekara ta saba'in a shekara ta ɗaya an girka wata ma'aikatar da ke kula da bunƙasa harsunan namu na gida daga bisani kuma aka girka wani ɓangare da ke kula da harsunan na gida a ƙarƙashin babbar cibiyar ta ƙasa da ta haɗa illahirin bangarorin a shekara ta ɗaya tare da sassa guda goma. Tare da bakin namu za mu tattaunawa kan batun na saka harsunan gida a cikin tafiyar da al'amuran ilimi da horo a cikin makarantun firamare na ƙasar Nijar. A dalilin haka muka gaito muku a cikin wannan ɗakin magana na studio Kalangu birnin Yamai. Hajiya Falmata uwar gidan kyari ta ƙungiyar Kwangafen haka kuma jami'a a fannin ilimi da horo a ma'aikatar ƙananan makarantu da ƙasa. Barka ku da zuwa Barka Akwai Muhammad Bashir Ibrahim na ma'aikatar usilar koyarwa da bunƙasa harsunan gida a ƙarƙashin ma'aikatar minista na makarantun firamare. Muna tare da uwar gidan Kimba Juma ta ƙungiyar uwayen yara da kuma ɗalibai 'yan makaranta. Barka da zuwa. Bakin na mun gode da karbi goron gayyata na muhawarar studio Kalangu. Ni Hawa Usman nake kula marhabi kan inji muna tare da Isa Lawal. madalla mu suma wato da ku malam ibrahim shin me ake nihi da koyarwa a cikin halsunan namu na gida eh, to wagga tambaya sai in ce tana da wuya kuma bata da wuya tunda an ce koyarwa kowa ya san ko ne koyarwa za ni yi magana da sabon abu shine koyarwa da harson namu na gida mhm. kamar yadda kuka faɗi wajen gabatarwa shi dai koyarwa da harsun gida za a yi anhwani cikin koyo neman ilimi na farko a yi amfani da harshe na yaro harsanmu na uwa ko zani ce kama ana iya gai ko kuma harshe wanda yaro ya lakanta ka ya zo lakwal kuma ya ci gaba da shi a makaranta ya zamanto ilimi na farko ya same shi a cikin wannan harshen shi za ya ba da dama ya fuskanci wani harshe kuma ya gane shi saboda ilimi da dama na zamani ya nuna cewa idan aka fara horar da yaro ko aka fara koyar ma yaro cikin harshen na gargajiya ko cikin harshen shi wanda ya taso da shi yana ba shi damar ya fuskanci eh, harshe ko na turanci ko na faranshi eh, wanda za ya ba shi damar hulɗe shi kuma da waɗansu mutane gaba da al'ummar shi. Kamar yanzu ana iya sanin wani irin ci gaba ne koyarwa a cikin harsunanmu na gida take iya haifarwa. To shi dai a da yanda mu gani ya zamanto eh, an samu eh, mutane da yawa ko yara da yawa a matsayinsu na yara da ake sa makaranta sun yi ta fuskantar matsaloli da yawa na harkon koyo saboda mi saboda an koyar da su an tilasa musu da wani harshe eh, wanda ya zamanto a wani lokaci tikas ne ko tangarɗa ce game da koyansu in aka ɗauki misali kamar yanzu in mun zo a aji na ɗaya dukan munan uwayen 'yan makaranta ne uwayen yara ne maza da mata kuna ganin da cewa yaron eh, wanda yake da shekara bakwai yana iya zawa a makaranta ko kuma a gida yana iya muku hutsari a cikin ɗaki a'a ba zai iya ba amma makaranta mun sha ganin yaro ya zo da shekara bakwai ya yi hutsari a cikin makaranta saboda mi saboda baya iya cikin wannan harshen da aka tilasa mushi ya nemi uzini a makaranta ce ake sai ya nemi izinin ya huta waje da wannan harshen ya zamanto kenan wannan harshen eh, matsala ne ya zamanto kamar a cire mishi shi in ya zo bakin kofar lakwal don kuwan ga misali ne daga nan ana iya gane da amfanin harshe kamar yadda kuka faɗi ana samun ci gaba tunda kun ce an fara daga nan da shekara 1973 ka fara amfani da eh, halusan eh, gida a cikin makarantu To yanzu alhamdulillahi a yau zancen da nake muku muna da makarantu sun kai dubu biyar. Kenan bani ni iya ƙayyade adadin makarantu duka a bara waccan dai wajen kusan makarantu duka ke da kai cikin ƙasa ina ga san habra da dubu goma sha shida. Yanzu kenan eh, wajen wanga tsarin ko da ma akwai matsaloli ya shahi kusan eh, eh, lakwal dubu biyar kenan akwai ci gaba kuma ta littattafai an rubuta littattafai da dama don ya zamanto tun da da aka fara wanga abun ko littattafai ma babu amma yau da gobe ana yi ana gwaji ana ganin amfanin abun eh, yanzu alhamdulillahi ina gani akwai ci gaba saboda an ga amfanin abun amma akwai sauran aiki mun sake dawowa kan ku insha Allah wato Malam Muhammad Bashir. Uwar gidan Kimba Juma shin ko za ku iya bayyana mana kungiyar zaku da kuma nauyin da ya rataya a kanta? To ina dai matukar godiya ga ku take studio da ta gayyace mu wajen wannan mutarwa bakin mu cikin harakan lakwal mhm. a matsayin mu na uwayen yan lakwal saboda mu kungiyar mu ta uwayen yan lakwal sai in ce muke kamar mu kungiya ce wanda ke zamani wanda muke kawo gudunmuwan mu dan lakwal ta ta daidai ta mhm. yaran mu eh mhm. yanzu a bangaren na saka halsanin gida a cikin koyarwa ya kuka ji da wannan al'amarin To wannan koya lakwal cikin halsuna na gida da aka kawo cikin abin lakwal muna murna da zawoshi mhm. ba mu rasa abin haɗi kuma bisan shi. Mun ji daɗi da aka kawo shi mai amma kun san ba yau aka fara sashi shi ba. Mhm. cikin ƙasar mu ta Nijar. Tun shekara 1973 ake yin shi, mhm. mun ga ana ta yin shi. Amma mu dai ba mu ga sakamako ba. ko ba haka ba in na baki abin ga misali, kamar na wajen kasar tilibiri inda aka yi wannan lakwal ni na gani ne ba an gwada mini ba a kaɗan kaɗan kin tana nan tana yi tana yi a wayi gari ɗiyan ba su wuce ki kilga su ga yatsun ki ba da suka yi saura. Yau me yasa haka? To shine ni ma nake ganin ina so in ji to kuma wannan abin na ga ya ja baya kuma yanzu an ƙara maido mu shi. Akwai abin da yasa abu guda ne shi dai yau yanda malami ya ce mu duka uwa yan lakwal ne mhm. in za a sake sabon tsari kun san ku kasa tamu kullun sabon tsari zuwa sabon tsari a gyara gyara dai ta yin lakwal mhm. amma ya kamata in za a kawo sabon tsari a shawarci masu diya mhm. ko ba haka ba saboda akwai wata yar tangarda kaɗan mun gane ta mun fuskance ta cikin lakwaloli a shekarun gama na kwanakin baya kamar ya ne tangarda take tangarɗa kamar kakane nan ni na wakilci kamar wata ekol abin kojes da ake faɗi. Mhm. An sha a kire ni in kashe wuta bisa ka wannan koya eh, lakwal da halsannin gida. Mhm. Saboda uwaye yan lakwal an samu wanda sun ka rinka jaye ɗiyansu. Suna hudda sun sun. Sai su ce a'a kamar kur guda ce ta lakwal. Mhm. Kin gane? Kur ce guda ta lakwal ga wagga cikin wagga wa'anga yan aji na harin ana musu da halshen gida. nan ko ana musu da turanci kin san shi mutum sai an waye mai kai saboda wannan rashin waye kai na uwayen yan lakwal shi ya kawo nan tangarda ba a shiga ba dabar aka yi wayan ma da uwaye kai a sha hankalin su ga abin da muke so ga abin da muke so kawai yaron daga ya zo aji na farko ne sai a shi koya aji na farko za na kai ki wani wuri na ce miki ana koya turanci wanga ko ana koya kamar hausa ce duka a cikin ɗakin karatu guda eh, suke ekwal biyu ekwal biyu yanzu wa'ancan wa'anda ake koya ma diyansa hausa yara in suka je da suka ce ma yaro da ya je ce hausa ce ake koya an an tam ubannin suka tambaye su a mu hausa ce ake ta yi madan hausa ce take mu sai ba ya taso ko uwa ta a zo a ce a'a madan mu muna so ni da a maida mini da ake horon shi ai lakwal horon shi ce ake kin ganin wurin rishin waye kai ne mu da muka taso tun fil azal mu shi muke lakwal turanci ne ake kenan in gwamnati ya san ana iya canza a sake wani halshe mhm. ya kamata ya sharuci uwayen yare ya kwatanta musu kun gama lakwal ko da wani halshe ana iya koya ta mhm. ba sai da turanci ba kin shi abin da ya kawo mu mushkila mhm. eh malam muhammad bashir kun ji abin da malama jumma ta ce uwayen yara sun yi korafin cewa kawai kai tsaye yaran nasu aka ka musu wannan tsarin na karatu da harsunan gida ba tare da su uwayen an shawarce su ba kayan ku ɗauki wannan matakin shin wani irin nazari ku kai na gode kware e eh, kuma na ji daɗin tambaya tambaya ce wadda dama na sa a rai da insha Allah za ta zo mhm. kuma na yi na'am da ita ina ganin abin da zani gai eh, tana yiwa ya kawo amsa ga abin da ta hudi to lalle eh, shi duk in abu an ce a makaranta ne za a yin shi akwai tsari cikin wanga abu kayan ma a fara shi kayan ma a ta yi ga fara rubuta littattafai sai da aka yi kamar forum na ƙasa da dama aka yi babban taro eh aka yi babban taro na ƙayyade wani irin abu ne ya kamata a koya cikin halushan nan wani irin eh, kamar darasi ne ya kamata a ringa badawa ko na tarbiya ko na wani abu sai da aka tsaye da wa'annan abubuwan yanzu da aka zo horawa ba bana ba amma shekaru biyu wanda suka wuce tunda wanga abu sabon abu ne muna da cikin tsari namu na ma'aikatanmu akwai tsari na faɗakarwa wanda an yi shi a jiha duk kowace jiha mun yi shi kuma an sake da mutane na jiha da tare da mutanenmu sun yi har cikin gunduma-gunduma eh, sun faɗakar da uwayen yara dangance da shi wanga tsabon tsari dangance da irin waɗanda matsaloli da ake fuskanta kuma ta yi magana dangance da cewa kamar an gayyace su a wata makaranta bisa wani cikas da aka samu dangance da an samu matsala cikin makaranta ɗaya aji biyu daban-daban shi kuma mutane ko ni ne zani ce a jahilci na ina iya ce ah, don dan menene za a koya ma yaro na hausa abin da nima a gida ya santa to shi wannan ana samu yanzu muna gwaji cikin gwaji ne miki kar ku ga yawan makarantar nan bai wuce in kuka iske makaranta mai aji kamar goma sha biyar ku iske ko aji biyu ne ake gwaji ciki tunda duk abin da ake yi ba a zauwa kara zube a ce yau lakwalolin a waye gari a ce sun zama makarantu na hausa kenan sai ana yi a hankali ana gwaji shi kuma gwajin nan ana samun tangarda amma muna da tsari na faɗakarwa wanda vraiment eh, ana waye ma al'umma kai mhm. dangance da shi ko da ma ba harusa ba ne idan duk sabon abu za a yi ya kamata ka waye ma mutane kai su gane da me yake wakana tun mhm. da tunda ɗiyansu ne ci gaban ɗiyansu ke so to lalle wannan tsarin muna da shi na san dabara da bana an yi shi kun san abubuwa ne masu ɗaukan kuɗi in an ce abu ne na ƙasa ko ina don ka akwai eh, tsari yi wanga na faɗakarwa kuma shi wannan yadda na kwatanta muku kamar cikin lakwal ɗaya ana samun matsala mu muna ta ana gyarawa ne mu ma mun san da wannan matsalar cikin lakwal guda za ka ga wani aji ko na hausa wani ba na hausa ba eh wani bi ana samun matsala wurin uwan yara amma da abin ga ya zamna kuma akwai wani wuri akwai wa'ansu makarantu ai ba a nan ba ya mai ni ban gani ba amma ni na je wani gari inda muka iske uwayen yara kuma sun ce a maida yaran su wurin harusan nan na gargajiya saboda mi saboda sun gano da cewa su ga yaran masu amfani da harusan gargajiya suna karatu ko da ma da hausa ne kuma suna jin abin da suke saboda mi akwai tsari wanda suke kamar na yaƙi da jahilci yanzu su da yaran akwai taimakekeniya tsakanin su duka ga abubuwa mun kawo su kenan shi ilimi ko da cikin wani irin halshe, guda ne babu a ce yaunin shinuwa ne ko mutumin japan ne ya zama ni injiniya ne in na zo na a ce a ah, ai na yi karatu da da shinuwanci ko da jafunanci nan kenan sai na sake in ka same shi cikin kowane harshe ya zamana baya sakewa karuwa ce karuwa ce ba a sake ilimi kamar a ce a ah, wanga da hausa kai shi kamar yanzu ku malaman makaranta ne dan lokaci kadan a ce kuna ganin kamar yanzu yaro a ta uku a ce mishi a ah, kamar yadda ake darasi na na kimiyya a ce jikin mutum kai da gangan jiki da kahuwa ne ganin ku ilimi ne wanga a turanci sai an zo na aji a uku a science sai a ce la tête l'étron kuna ganin an yi shi da Hausa ilimi ne yaro ya wuce shi ai kamar yanzu yaron kai zo ka ce mishi gwada mun kai yaro mai shekara goma gwada mun kafa ga ai ba ilimi ba ne. ana yin kamar ana koya mishi turanci ne to kun gani amfanin a ce da da harshen shi ne ake mishi wanga abu karami ne gare shi a ta uku tun yana ta ɗaya. ko tun bai shiga makaranta ba ma ya san shi kenan akwai ci gaba shi kuma ilimin na in ya same shi ko da wani harshe ta abin da ka iya cikin wani harshe ko ina ka ya zama cikin kanka shi shine amfanin abu mun gode maman bashira mun sake dawowa kanku uwar gidan kyare falmata ta kungiyar kungafin sannan kuma ta kungiyoyi na fararen fula da ke fafutuka a bangaren ilimi da horo haka zalika jami'a a wato ma'aikatar ilimi da horo da firamare wannan saka halshe na gida a cikin koyaswa na makarantun firamare a ƙasar Nijar. Ya ne kuke ganin shi a matsayin ku na farin fulla? To abin da zan faɗi tun da farin wannan harshoshin ba yau ba ne ake yin shi niger an yi tun zamanin wanda ake cewa sai gina jauna na hillancin nan mhm. to wannan ya faɗe shi su ne technician ya san da reform na curricula da ba tun 2003 ne aka yi lansan shi mai 2004 aka fara shi da kyau da kyau halshe ne na milieu kama inda kake mhm. ake koya ma yaro kuma na kominotanka ya ce akwai ekwal dubu cikin ekwalolin nan ma ba kowane harshe ne yaro yake yi ba harshe tara ne na gargajiya direction kin da suke ake cewa direction du curricula mhm. ta tsara akwai hausa akwai zabarmanci akwai tubanci akwai buduma akwai kanuri akwai tamashek akwai larabci akwai fillanci da ake cewa fulfulde to gurmancin ne bai abin gaba da kyau yadda eh, yanda muke ganin shi ya dace a kawo su yadda kuka faɗi kuka tambaye ni ko mhm. tunda da harshen wani baka bulƙasa to su wannan halsoshin tun yaro yana ta harin ta biyu ta uku ake sashi su ne ake koya maka bisa kashi ɗari 80% kake yi in ka kai gaba ka yi rabi rabi faransai rabi langa national in ka kai kuma gaba gaba yanzu duka 80% kadai ne langa faransai za a yi 20% langa national har kake yi a yana sakiya kana tahiya yana rage ne to ma'ana shi kana sanin cikin wani miliyoyi kake a cikin yanayi eh yanda ake koya shi ba a tafiya garin zabar ma a yi kanuri a yi barbarci in kana son rai son rai ne za a maka in kana ba zabar mai zabar manci za a maka in kana ba hillace miliyoyi salon le miliyoyi ake an sanya shi ba ko ina ba ne ake yin lang tarakin nan cikin Nijar duka lakwal dubu da ya haɗi cikin su ake yi amma in garin zabarma ne zabarmancin za a yi in garin hillani ne hillancin za a yi in garin bare bare ne barbarcin za a yi in garin hausa ne hausa za a yi nc haka nan ne to mu mun gani abun ya kawo ma'ana nijar tunda yaro ya kan shi yana waya cikin halshen shi na gargajiya yanzu in ka tambayi kare eh, yaro a faransai menene wannan sai ce maka shiyan bai dace ba amma inda hausa ne in ka ce mishi menene wannan sai ce kare ne to shi yasa harshoshin na gargajiya suka sa muka yara suna bulƙasa kuma suna gane miliyoyinsu ɗinsu inda suke cikin gundumar da suke sun yi gane zaman gundumar mm-hmm. madalla mun sake dawa kan ku falmata malam wato mamman bashira kaman a yanzu falmata ta gunsuro muna a duka halsuna wanda suke na gida kuma wanda ake koyarwa a kansu kamar a cikin halsunan nan wanne ne aka yi ba karhi wurin koyar wannan akwai abubuwan da hajiya ta gai eh, sun dan tada ni kaɗan daga kwana na so in yi bayani dangance da su za ni sake komowa baya ta yi amfani da eh, harusa wanda suke cikin eh, makarantu a yanzu kun san a cikin ƙasan nan harusa na ƙasa ba mu cewa harusa na gargajiya ko harusa na gida na ƙasa menene harusa ne wanda an tsaida su su ne na ƙasan mu na Nijar to kenan nan harusa nan su guda goma ne akwai eh, eh, larabci akwai buduma kun san shi a harshe ne can ake yin shi tsakanin chadi da, da niger mhm. wajen tabkin komadugu akwai eh, hausa kowa ya santa mhm. akwai hullanci akwai kanuri don manganci ko barbarci shi shine ake kira haka akwai tubanci akwai buzanci akwai tasawak don harshe ne na wajen ingal wani bi ana ce mashi ingalci mhm. akwai kuma harshen sorai zarma da kowa ya sani da zabarmanci mm-hmm. wa'anga harsuna ne na ƙasa wanda al'umma su an santa da ɗiɗɗiya ce a nan cikin ƙasa mm-hmm. eh, don kenan muna da harshe goma daidai amma cikin harsunan nan goma a yanzu a ta yadda ake ba duka bane suka samu shiga cikin koyarwa a tsari namu na ƙasa eh, duka waɗanga harsunan nan ta su guda ce kowane al'umma tana da inci na a koyar da yaranta a cikin harshenta amma ba haka bane shi idan ana so a yi amfani cikin harshe da harshe cikin makaranta sai ya zamanto a ce an tsara harshen nan ya zamanto harshe ne rubutacce san harsunan gana mu na ƙasa ba harsusa bane rubutattu ba mu da gargajiyar rubutu kenan harufa ne sai mun yi aiki da harufa irin wanga na turanci mu rubuta su mm-hmm. ya kamata a ce Eh, muna da ka'ida ta rubutu ya kamata a ce muna da littattafai na karatu ya kamata a ce muna da eh, nahau grammar duk dai abubuwa wanda kuka sani wanda dole ne sai an yi aiki da su makaranta idan harshe koda na ƙasa ne bai kai wannan matsayin ba to ba za mu amfani da shi cikin makaranta ba a yanzu amma za mu ci gaba da aikin wannan za a ci gaba da aikata wannan harshen don ya zamanto rubutaccen harshe ne tukwanan musa shi a makaranta a tahiyar da ake dai a gadan da dai yanzu harshe biyar ne ke cikin makarantun nan amma a bana sabuwar shekara ta mhm. koyarwa muna nan an ba malamai horo na tubawa da budumanci da na gurmanci mhm. yanzu insha Allah ana nan gurmanci tun da muna aiki tare da wadda take shi kayan su ma an tsara su da komi da komi an rubuta littattafan an horar da malaman yanzu insha Allah sati mai zawa za a kai musu kayan aiki su fara aiki a aji na daya a birmanci. kenan yanzu nan ba da daɗewa ba ko kuma daga shekara wagata suna nan za su komawa daga biyar wanda aka yi sani a da amma daga bana ina ganin za su kai har zuwa takwas wanda ake amfani da su cikin makarantu yanzu sauran mun biyu biyun ma insha Allah muna nan muna aikinsu kuma akwai abu guda da hashiya ta hudi mai muhimmanci ta ce kowace al'umma ana koyar da ita a cikin harsanta duk harsan mu incin su guda mu yanzu a matsayin mu na masu aikin harsan nan ba mu iya cewa ga wanda yake yi su matsayin su guda amma a yawan su kowa ya sani ga al'ummar da ta yawa irin harshen da suke mhm. kuma ba ma sai ko harshen ka ba wani bi mu yanzu in muna aiki muna aiki da al'ummomi muna iya cewa a ah, in ka ta yi agaris kamar ana iya cewa tamashak ne amma ba lalle buzancin nan ba bane don akwai wani kuma ci gaba da muka samu e za mu yi kamar wata kart akwai kart da muke nan muna yi da ake ce ma atlas sociolinguistic ne za a samu dama ina ne ya kamata a yi makarantar nan amma ko da ma akwai irin wannan abun ba ma buɗa makaranta idan ba lalle mun yi bincike ba kuma mun tambaye al'umma saboda wani bi kamar yanzu a nan ya mai da wuya ka ce a ga wuri inda ne za a yi lakwal zabarmanci ko za a yi lakwal ta hausa ko za a yi ta hullanci wannan sai kun taru da uwayen makaranta su za su gane da ga harshen da ya cancanta a koya da a a yi amfani da shi a cikin wannan makaranta kenan ni a takamaime kamar yanzu mu nan a ce wani harshe ne ya yi kaza cikin kaza ba mu iya gan haka duka muna ɗaukan su guda ne harusa inda na ƙasa ne ko ne yana da amfani shi wajen koyarwa mm. mun gode man bashira eh, madam kin ba hajiya jima ɗazu kun yi korafin cewa uwayen yara suna wasu suna neman masu hidda 'ya'yan nasu daga cikin koyar na harshen gida su maida su a cikin bangaren na turanci shin irin wannan matsalar ya ku ku samu ku shawo kanta a bangaren naku na kojis to madalla mhm. eh ko yanzu da ma ni ma ina da niyya in komo wurin waye kan nan dai har yanzu ina nan to saboda mi saboda ya ce ma malam bashir mhm. sun shiga gundumomi yo gundumomin nan da su shiga kakane suka shige su nike so tambaya ce wannan na mishi mhm. saboda mi saboda mu in sun da sun yi shawara ta mu mhm. mu kungiyar mu kin ga kowace lakwal tana da kungiyarta ta uwayen yan lakwal muna taro da muke aje da ake ce ma ko mhm. daga nan mu da kanmu ma muna iya mu ma mu tanya su mu ja hankalin uwaye kunji kunji kunji yanda abin yake amma in dan a ce haraka su su kadai ma'aikatan ba su iya hassala duk wannan abu cikin ƙasa su yaɗa shi amma in kika diba cikin ƙasanmu lakol nawa addakwai ƙungiyar uwayen lakol nawa addakwai kowace ƙungiya in an sha hankalinta ta yi wannan aiki cikin lakol za ta yi shi ta tara uwayen 'yan lakol ta waye musu da kai bisa kan wannan aiki. Kuma a nan gunin kuma kuna nuna cewa sun yi wannan tsarin ba tare da an dama da ku ba. Yawwa mu sai mu ce an dama da mu ba a dama da mu ba tunda sun ce mu sun je gundumomi gundumomi tunda duk gunduma da aka je ana bada president na faran da ba a aiki da shi mhm. shi kadai ba ya isa ko ba haka ba nan mu da an an ce region da ake cewa madubi ai mai ce ko ni ina cikin biro national na faran da bikin mhm. ya kamata su gama da mu a gama karfi mu ma mu ba mutanen mu umarni can ƙasa kun jiya da kamata kun shi da kamata ga abin da aka ba mu ma aka sa mu mu yi mu ma ku kama mu sai sai abin ya yaɗu kwarai shine ba a yi ba kuma ban ida ba da ki. ajiya hawa ina da tambaya ga mai kula da makarantar nan da ake yi da halsuna ni wata matsala muke huskanta kamar yadda hajiya ta ce wai ana zuwa kamar yaro kamar an ɗauki ƙasar difa ko mhm. ta ce sai a koya musu da hausa su an an ɗauki kamar wajen zabarmawa to dan ga amanta akwai waɗanda tahiya ta kawo su kamar mu ma'aikata ta kawo mu cikin ƙasa to yanzu kamar yaron nan da yake wajen laskar difa shi an koya mishi ajin shi na ɗaya an yi ta mishi barbarci ko mhm. shi kuwa ga abin sun ce har aji na uku ne ake yi yanzu an tado uban shi an kashe wannan kasai yamai shi yanzu yaron nan ba ku gaba ya komo baya kaɗan tun da sai ya komo ya tashi da ga kuma kan shi ko kan kin san ko ai an dan rago shi mhm. tun da shi da barbarci ya dauko yanzu in ya zo ta biyu zaya in ya zo na yan ta biyu su suna nan suna zabarmanci ko ko suna hausa kin ga ai kuma nan wurin akwai dan mishkila ko babu ta to shine mu muke cewa mu ba mu nan ga gane ma abin muna so a waye mu da kai mu ga yadda tahiya abin za ta tahiya daidai kuma suna da wani dan tangarda su shi dai duk juyi in an yi shi kin ga haka muka yi zama da wannan abin da aka ce ma dubul fili a kama yara kashi biyu cikin kalas kin ga bai kama mu alheri cikin kasan mu ba tunda ku uwaye mun gane mu tun da fari muka yi tur da Allah wadan shi kuma haka ya zama kowa ya sani daga baya ai barin shi akai to amma in shi in abun ana yin shi ya kamata ana hada ma masu abu yau in kiwo ne mutum ya baka dibi yake ga yadda abin yake tahiya to ba a gaya mun a yi sakamakon mu ga yadda yake badawa muna so mu gane shi duk abin an canji an yi shi a tsaya a dibe shi a bincike yayi ko bai yi ba a ci gaba in bai yi ba ka a ci gaba da shi E, mun gode wani gida mun sake dawa ke hajiya jimma mu koma wajen ku hajiya farmata kun ji irin korafi korafen da jimma ta yi a matsayin su na uwayen yara a matsayin ku na kungiyoyin fararen fulla shin ya kuke gani kamata a gyara wannan al'amarin to ko da ta ce muka ce difa ana barbarcin ba barbarcin kaɗai ne ba lang biyu ne kaman bilen sai a kawo barbarci a sa ko hausa ko a sa ko fulfulde sai dai barbarcin ya hi ƙarhi ko langakin miliyoyi ɗin ne mhm, eh shi ne to yanda ake ana iya korije wannan yan fonksiyonar bayan da za a yi fonksiyonar yana zuwa ko ina yana motsi ilfe avec kuma abin da take faɗi ba kowane ekwal ba ne ekwal pilot ne aka ɗauka fonksiyonar in ya yi bulaguro ba tilas ba sai ya tahi ekwalolin da ake yin koyon gargajiya wannan sai dai zai kwal pilot cikin region region ake yin su interior. Me ake yin da equal pilot? Equal pilot kaman experience ne kamar jarabawa ne ake yi ba ko ina ba ne. To kuma koya da um, harshen na gargajiya akwai abin da ake ce ma alphabetization. Suke koyawa ifayen su ko su su a koya ma metrori metrori su su koya ma talibai eh, haka nan ne ake to e, su ifayen halshe bakwai ne hausa zarma tamashek fulful da tubu gurmanke da kanuri wata har da arab su ne ifayen suke ba sai da krenel ba ke yin eh, harshenmu na gargajiya su suna da aretan su kuma su santir ne na alphabetization ba equal ba ne kuma class passerelle ne centre educatif non formel da passerelle da second chance kamar yaran da suka ɗan girma-girma su ne ake karanta su aka ɗauka sai eh, sai su tahi formal sai su zo second chance. Kai ku bayyane muna wannan tsarin ya ne? To, kamar wannan tsarin, <laughs> pastoral kamar yaro da yake da shekara kamar tara daga tara zuwa gaba mhm. sai ya zo kuma ya yi fasi class formal in ya girma kaɗan sai kuma ya zo ikwalkin kuma akwai ikwalkin second chance kamar yaron da aka kora haka sai ya shiga ikulolin nan haka nan ne kamar dan ta shidda wanda eh, bai samu eh, amma ana tahiya ana ragiya ne mhm. kamar kuna ganin college ba a ba harshen gargajiya karhi haka kamar haka mhm. ta aka yana dan ragiya mai yanzu ana nan gani yaya za a yi shi ma harshen nan na gargajiya ya zo lakwal mhm. to haka ne me ta ashe hankalinta ba dan kana garin sawaya ba sawanci kadai ne ake ana gama da wata lang parallel mhm, mhm, mhm. Eh, ta wannan bangaren mahi a rage ɗaɗɗar ko eh, <laughs> mu dawo wato wajen ku mamman bashir a yanzu ana magana ne kan su matsalar ta yara kamar ɗiyan ma'aikata idan aka tada su to a bangaren nasu malaman makarantar idan aka baki kamar kika kore a wannan fanni a ce ke zuke koyar da hausa ko zubarmanci aka tada mijinki aka kai shi wani gari garin kuma nan wurin ba wannan halittar bane ke da ƙarfi yaya ne za a shawo kan lamarin Eh, kahin in ba da wata amsa za ni komo wajen kamar tambaya kamar guda biyu ne eh, da malama ta yi dangance da karamcin jan hankali ko faɗakarwa. Ta yi korafin cewa ba ku damawa da su. E, to mu ga yadda muka yi tsari. Mhm. Mu duka koda kuɗi koda muna da hali na yin shi. Zai wuya a ce ba mu wuce ba a ma'aikatanmu mutane 20 da wani abu. A ce kowa sai ya zamanto kowane uban yaro sai mun kai a gare shi. lokacin da aka tsara sensibilisation kin nan an haɗa duka waɗanda ya kama wanda aka san ya cancanta a haɗa a sha. kuma aka je aka yi irin wannan aikin a cikin gunduma idan aiki bai kai ga wani ba sai mu ce kenan a wani wuri an rago aiki kuɗi aka sa aka tara mutane aka zo wanda duk ya kamata ba mu iya ɗauko kowane kenan mu mun komo nan ya mai mun tara mutane yanzu can su ya kamata su ci gaba da wannan aikin na faɗakarwa lalle wanga aiki an yi shi amma a wani wuri akwai wanda bai yi aikin shi ba ana iya faɗin haka nan me mu mun yi bakin kokarin mu an sa kuɗi gwamnati ta bada da kuɗi mun je mun waye ma mutane kai horo na na leader wanda ya kamata a yi an yi tun daga guvernar mutanen da suka shahi manyan eh, jami'ai na wanda suka shahi wanga fanni da kungiyoyi duka da dama an yi an yi a jiha kuma an yi tare da mutanen wanda aka ɗauka an yi kuma wani kwamiti wanda ya shiga cikin gunduma mai bakin mu gunduma ba mu kai ba eh, sauran wurare kenan wannan kuma daga can ne suna iya ta ko ba samu kuɗi ba ko ba a basu wani abu wannan kuma wani abin gani da menna mm, a wajen cewa da kamar ni ina da yaro na Adifa ya yi karatu eh, a makarantar barbarti Adifa kamar in aka ɗauka wa'insu harsuna idan ya cancanta kamar yadda na ga muku akwai al'umma irin ta koda ta gurmawa ce Adifa. ana iya musu koyar wasu ba a cewa nan difa kawai ga kai halittar da muka ka'ide amma idan ba su kai haka nan ba dole shi wannan yaron nan dan ma'aikacin gwamnatin nan ya yi amfani da wannan harshen yanzu mu ma ko mu a nan wurin ai lakwal ta nasara ma ai harshen da ake kowa ba harshe bane wanda muka sani amma kuma yi muke koko faransancin ga da aka samu cikin lakwal wani ba mu ki ba ko namu yaran mu na makaranta na yan bariki wani bai ma taɓa shi ba sai a ranar da aka kai shi lakwal ne zai ji shi amma bai hana shi bai koya kuma na ce ilimi guda ne ba dan yaro ya yi mata ba adifa ko ya yi ilimin lissahi in ya iya wannan lissahin adifa ko cikin harshen shinuwa aka kai shi zai iya irin wannan lissahin kuma wurin haraka ta kananan yara ne muke yara Allah ya ba su wani wata basira su tana da tabshi kenan shi yaro yana da wani eh, wata eh, baiwa da yake kwallo shi tana da taushi mm-hmm. wannan ba matsala bane da ya zo ya shiga cikin yaran nan mm-hmm. kwana biyu uku yana iya koyon wannan karatu kuma su waɗanga harfan duka guda ne ko zamanto na faransanci ko zamanto na gurmanci ko ya zamanto duka da bakin iri guda ne ake aiki da shi kenan wannan muna gaba matsala bace matsala guda wadda muke gani kamar ita ta yi zancanta ta malaman makaranta to ai yanzu in kun lura ana samun cikas guda guda ai yanzu in kuna gani muna cikin fanni na decentralization ko kuma da ake cewa na transfer de competence a yanzu in malamin makaranta ne ma za a ɗauka kamar nan da shekara goma za ka gani malamin makarantar nan ya yi zamantowa da kusan al'ummashi. ko yanzu ma ai da wuya ku gani nan wurin ana samun kaɗan kaɗan mutum ba kowa bane yake iya tashi da matashi ya tai wani wuri ko wani wani aiki ana iya samun guda guda amma yanzu ko da malamai ne a gaba za a yi kowane malamai cikin al'umma su neme kasanmu akwai cuɗi na abin kamar mu yanzu yadda muke in an yi afektan mushe wanda ya samu farmasiyon na bilange yanzu in an ɗauko shi daga tawa an kashi nan yamai sai mu ce a kai shi makaranta mu ce a ah, wanga ya yi farmasiyon bilang ya yi farmasiyon ta koyarwa da harshen hausa kenan ya kamata a kai shi a nan ya mai e, e, makaranta wadda ake yin hausa ya koya don ana samun irin ga matsalolin amma yau da gobe za su zamantowa kaɗan ne kuma kaɗan ƙin ma tunda mutane ba barci ba suke za a yi tunani a gani menene mahuta to madalla malama jimma a yanzu kun ce kuna da ƙarin bayani dangance da hasken da mama bashir ya kamuna eh bayani da ke gare ni mhm. shi ne na mushina da kika kawo kika tuno mini da shi mhm. saboda mushinan da za a ma ba su su koya ma yaran nan cikin harshen su na gargajiya an ba su horo sai an tambaye ki kin iya hausa na iya hausa kina nan cikin wurin da kike kina jimawa duk sai ku musu wannan tambaya tun da mun gani amma sai aka wayi gari kun san da mutunan ya yi wa samu horon kuma yanzu sai ka ji an ce an tada ta an maida ta wata ekwal kuma ta wadda ba a wannan abin ga halshe kwarai ka nan garin da nike miki magana saboda mi saboda kowa yanda ake haɗi ne zumu da zumu ne kaman zumu da zumu kaman eh, na doka da horanshin ce miki fara a mi ko ne san santiman ne ma ke ake bi kai ka sani kai babban mushan lakwalkin kai ka sani wagga ta samu horon na hausa ita ba ta da incin a kai ta wurin inda ba wa'annan ba amma saboda sanewa sai a rihe ido su wa'ancan yara kin ga an cuta musu kin gane ko tunda tana nan ita ai su ya kamata su saka ido cikin wannan abu sai saboda mi saboda mun taba samun lakol inda aka ce yara na nan zamna su kare babu wadda ta iya abin da ake koya musu an ɗage ta kuma an kai ta cikin gari guda an kai ta wurin inda kuma turanci yake ya cancanta haka saboda shi nike kira gare su mushinan da aka sa an ba horo a zan kasa ido ba ma su kaɗai ba duka mushina su ma su rinka sa musu ido gare su in an naɗa su su inspectors ce na service ko mhm. dan su kula ne su jefa ido to jefa idan nan ya yi kaɗan gaskiya mu muna gani kowa sai yana cin karen shi babu baka ƙara su tsaya a yi aiki sau da kawa inda ana so lakwal ta ci gaba mhm. eh ba a tsaya biro ba mhm. a fito to zan ba ta amsa bara ministar ya bamu instruction mun ta cikin ekololi mu ga wa yake zuwa wa ne bai zuwa mu ga surplus mhm. muka ɗauki duk suna metro soshi sai kuma ya ce a yi radio muka ga list ya ce ku yi hankali da masu lang kakuhudda ku hudda su kar ku yi redeploying su ku bar su wurin sai bre mun ta waɗansu ekololi muka ce wani matsala gare ka ce ni ban da professor kin lang da na faransai eh surtout franco arab sai su ce ba mu da na faransai in muka tai na lang sai su ce ba mu da akwai formation da ake musu kin sani sai a ce irin su ne irin masu formation kenan ne ka a da su su ce ko suna da mank sai muka komo muka gyaran huska kora take abin nan ta yi kira gare mu muna busan shi mun sani mu ma mun san da wannan matsalar mun san sarai da wannan matsalar paske formation ce suke samu ba kowa ba ke samun ta a yi affectan cikin ecole cikin redeployen harap-harap gaske ta wata ran director ba ruwan shi sai a ta mutum a kai shi Dan yalla bai son haraka shi ko wani abu wannan matsalolin mu ma mun san da shi me za ku kara a game da irin wannan matsalan malam mamman bashir eh, mm. tambaya ce mai muhimmanci kuma abubuwa matsaloli ne wanda muke fuskanta yau da kullum saboda mi mu cikin mu shinan ga da muka muku zance mahi yawa ko su ko masu gidan jansu jami'an na fannin koyarwa a haka da haka ma mun san su tunda muna zuwa cikin makarantu muna ganin abin da yake wakana kuma in mun haɗu wurin horo muna canja lambobi suna kiran mu in akwai wa'anga matsaloli yanzu da ake ka aje ma a da yanzu da ake cikin gwaji ma ai gwaji baya tahiya daidai idan mushe yau a ɗauki wanga a kai wanga tunda mun ce gwaji ne muke har yanzu ana yi ne ana komawa baya ana gyarawa e lalle muna fuskantar irin waɗanga matsaloli na tada taden mushina wanda suka samu horo wanda ake cema ko kuma wanda suke cikin gwashi idan mutum yana cikin gwashi in dai ana son a samu sakamako na kirki sai a bar shi a wurin shi kuma a sa shi cikin condition wanda za a ba shi dama a gane da abin ne yana da muhimmanci to kayan mamu wanga abin ya zo da muka kare farmakon sai da muka tura magabatan mu suka tai su ga minister suka ce to ga irin matsalolin da muke fuskanta minista ya hudda takarda ta duk waɗanda suka samu wannan horon ka a yi kuskura a gusashe da wurin saboda ana cikin gwaji amma duk da wannan ko da bana ma ko da shekaran jiya an yi ta kiran mu da cewa a ah, ka gani ni ina nan cikin aji na na kaza shekara biyu amma yanzu an tada ni an kai ni wani wuri ana samun wannan matsaloli to mu irin wanga matsaloli na tadawa ko na wani abu bakin abin da muke iya yi mun kai kukan mu wajen ministir har ministir ya ɗauki akti ya ce ka yi kenan yanzu in an yi mu na ba mu iya ko inspector mu ce mai da wani wuri kaza ba aikin bane amma abin da muka nu muna iya nura mu ana yin gaba ana gyarawa ne komi a sanne sanne yake zawa kuma su ma masu tadawai tana su ma sabbin zawa ne ba su tantance ba irin wa'annan malaman sai ki ga sun abkata irin wanga aiki eh, na asha me amma in aka yi hakuri duk wanga abun insha Allah ana tahiya ana zawa za a ciwo za a ciwo kanshi insha Allah to madalla Allah ya taimaka ina ganin cewa dai duka duka dai lokacin da aka ban muna yayi amma kahin mu kammala shin a ganin ko irin kokari ne ya kamata a yi don a daidaita a ba tsarin na amfani da harsunan mu na gida a cikin koyarwa wato fannin makarantun firamare ya ne kamata a tafi da shi a tafiyar da shi To ni na gani eh, gwamnati ya kamata ya yi finance kwarai. Da a yi pilot a yi generalize duka Nijar wannan karatun na harshen gargajiya yana da ma'ana shi ne ai shi su suke yi faransa faransan su suke angale angalen su suke ba su sa wani abin ga hausa wani wane ne mu ma da ya kamata mu ba harshen na gargajiya ƙaryi bisa kan harshen faransanci ko eh mana in hausa ne in zabarmanci ne ya kamata mu ba harshen mu na gargajiya karye. kuna ganin langa ofisiyal faransai ne mhm. to ya kamata abun ya sake ban ce ba a hudda faransai amma dai a ba harshen mu na gargajiya kare. Mhm. Wani gidan kin ba jimma wace irin shawara ke gare ku? Ni wannan karantarsuwa da harshen gargajiya lalle yana da muhimmanci kuma yara mun gani suna sarmin ganewa wa'anda mhm. muka gani. Amma kira da nike har yanzu dai kira na guda ne a waye ma uwaye kai. a waye ma uwaye kai su san menene su san ke ko cikin yadda malam bashir ya faɗi ko cikin wani halshe mutum na iya ɗaukar darasi har yanzu akwai karamcin waye kai na uwaye tunda in na da muke bana ma akwai ekol inda ekol kin da nake ce miki in ka zo sai ka ce a ga ki sa shi waccan ba waccan inda ake hausa ba nan za a kawo min wurin horon shi haka aka yi ta ma directrice har kira na ta babu daɗi ina so da a kara waye ma uwayen yan kin nan dai kansu su gane me ake ni. Eh. Muhammad Bashira wace irin shawara ke gare ku To, eh, zana hwara da cewa kamar yadda hajiya ta gai a yau a duniya babu ƙasar da ta ci gaba cikin harshen wani. Duk ƙasashen gada suka ci gaba kowa da harshen shi ne yake. Eh, lalle tahiya tana da nisa. Amma in ba mu hwara ba yau babu lokacin da za mu hwara. Abu ne wanda yana son haƙuri, yana son aiki, eh, kuma yana son kuɗi sosai ma. in yanzu kun gane mafi yawa duka inda ake amfani da harsunan nan na ƙasa cikin makarantu masu hannu da shuni ne suke taimaka saboda sun san eh, muhimmancin abin ko babu komi ma sun san da cewa idan yaro ya lakanci wanga harshen nashi na gargajiya yana ba shi damar ya lakanci wancan harshen to kuma mu na ma cikin wannan tahiyyar ne muke saboda mi a'a ba mu ce ba za mu zamana bisa harsa mu su kaɗi a'a babu ci gaba in mu ce mu zamana ne bisa su za mu yi amfani da su mu bakansar da su mu lakance su mu samu ilimi a cikin su kuma eh, shi ne za ya ba mu damar lakanta wani harshe wanda zai amfane mu a waje yanzu abin da nake so kamar in rihe da shi shine sai mu haɗa mu da shi gwamnati da mu da ya sa masu aikin technician da su kuma uwayen yara don mu gani eh, wanga abin mai mahimmanci an ci more shi eh, wajen haraka wayar da kai eh, za mu kai magana can mu gani mu ce to ga irin abubuwan da uwayen yara suke waɗi mun san da su duka abubuwan da suke waɗi Eh, amma akwai tsari namu na na communication eh, wanda muke yi cewa na wayar da kai mu dai mun yi aikin mu tana yiwa a wani wuri kuma wani bai yi aikin shi ba Mm, na gode kwarai merci to muke da godiya kamar dai da kuka ji daga bakin bakin namu shi dai yaron da ya samu ilimi cikin harshen shi na uwa da uba wato harshen da ya taso a cikin shi kuma ya iya to zai samu sauki sosai wajen fahimtar darussan da ake koyar mishi a makaranta kenan uwaye mu mai da niyya ba yaro ilimi a cikin harshen gida baya da wata illa kuma zai sa ilimin yaro ya bunƙasa a madadin wato bakin namu hajiya falmata uwar gidan kyari ta kungiyar kwangafin haka zalika jami'ar da ke kula da fannin ilimi da horo a ma'aikatar kananan makarantu da malam muhammad bashir ibrahim na ma'aikatar usular koyarwa da bunƙasa harsunan namu na gida a ƙarƙashin ma'aikatar ministan kananan makarantu da uwal gidan kimba juma ta kungiyar uwayen yara da kuma ɗalibai 'yan makaranta a madadin su ni hawa usman nake muku sallama a can kan inji kun sare mu tare da ban hannun isa lawali sai wani lokaci insha Allah mu kasance lafiya.